ci gaba da karatunmu na kitabul muwatta bi riwayati yahya bin yahya al-laythi rahimahullah muna cikin babi wanda al-imam malik rahimahullah ya kira shi da babun jami'ul wudu'i babun jami'ul wudu'i زامو تاشي كان حديث آه، أبي هريرة رضي الله عنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحدثني عن مالك عن الآلاء بن عبد الرحمن عن عبيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار شاء الله بكم لاحقون وددت أني قد رأيت إخواننا فقالوا يا رسول الله ألفنا بإخوانك قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك قال أرأيت لو كان لرجل خيل كرب محجلة في خيل جهم جهم ألا يعرف خيلا قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون يوم القيامة كرا محجلين من الوجوه وأنا فرسهم على الحوض دل رجال عن حوضهم فلا فلا فلا يبادلن لسانك عن حولي كما يزاد البعير الضال يناديهم ألا هلم ألا هلم ألا هلم ألا هلم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول فتحقن فتحقن فتحقن أبيد آه، الله بن يحيى بن يحيى الليسي رحمه الله آه، قال حدثني عن مالك قال عن الآلاء بن عبد الرحمن قال عن أبيه آه، شيكما قبابنسا العلاء بن عبد الرحمن ya ji daga babansa abdurrahman shine abdurrahman bin yaqub al-huraqi wanda ake kira da maulal huraqa wanda ɗaya ne daga cikin tabi'ai kuma ɗaya ne daga cikin almajiran abi huraira radiyallahu anhu kala yace an abi hurairata ga abi hurairata radiyallahu an kala yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kharaja ilal al cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya fita zuwa ga makabartan nan alif da lamun da yake cikin al-maqabara lil ahad al ce ahadiyya ana nufin makabarta ta baqi'ul garqat baqi'ul garqat ya fita zuwa ga makabarta ta baqi'ul garqat al-maqabara idan aka ce al maqbara wannan ismul makan wurin da ake binne mamata al maqbara domin ma'auni na maf'ala al maqbara ala wazani maf'ala to shi ma'auni na maf'al yakan zo ismul zaman yakan zo ismul makan akan cewa al-matla Allah ce salamun hiya hatta matla'il fajr matla'il fajr kaga zai ɗauki lokacin fitowar alfijir da kuma wurin da alfijir yake ne yake fitowa matsala a kira'a ta imamul kisa'i matsali'il fajar sama'an amma kiyasan idan to matsala kamar ka ce makharaj zai ɗauki ismin zaman lokacin fita zai ɗauki kuma ismul makan wurin fita kamar ka ce madakhal zai ɗauki ismul zaman lokacin shiga kuma zai ɗauki ismul makan wurin shiga to abin da yake nuni akan cewa al-maqbara anan ana nufin ismul makan ma'ana wuri ba wai ismul zaman ba lokaci ba saboda cewa da abi huraira radiyallahu an yayi cewa kharaja manzo Allah ya fita ila al-maqbar zuwa ga makabarta da kuma abin da ya biyo baya na addu'a addu'ar da yi kaga wannan sai yake nuni kan cewa ismul makan ne to al sannan akwai lugata al-maqbura eh, zaka iya cewa al-maqbara za ka iya cewa al-maqabura ita ma luga ce ah, asali daga kabara kabara ya ƙaburu ƙabbaran idan aka ce al-ƙabburu shi ne binnewa a sa mutum a wani wuri da zai rufe shi ya zanto ya sha makance shi to wannan shine alqaba to saboda kabari ana sa mutum a cikinsa a binne mutum a ciki ya zanto ya rufe mutum sai ya kiransa da alqaba Allah ce summa amatahu fa aqbara fa qala ah, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku dara ƙaumin mu'minin ya kuma zauna wannan gida na mutanen da suke masu imani wa inna insha Allahu bikum lahiqun kuma lalle mu ma in Allah ya so masu riskar ku ne abin nufi kamar yadda a kawo ku nan mu ma lokaci zai zo za a kawo mu ah, wadittu sai manzo Allah kuma ya ce na so anni kadira aitu ikhwanana a ce ni na ga ‘yan uwanmu faƙalu ya rasulallah sai sahabai ka ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallam alasna bi ikhwanik shin mu ba mu zanto ‘yan uwanka ba kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi ce bal ba haka nake nufi ba antum ashabi ku sahabbaina ne wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'd yan uwanmu su ne waɗanda ba su zo ba sai bayan shuɗewarmu za su zo wa ana faratuhum ala alhawd alhalin ni ina ina ina gaban su game da tabki na ruwan daɗi na ruwan ni'ima wato manzala nufin cewa ya riga ya gabace su zuwa ga tafki faƙalu sai sahabbai suka ce ya rasulallah ya manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kaifa ta'rifu man ya'ti ba'daka min ummatika ta yaya zaka san wanda zai zo a bayanka daga cikin al'ummarka ka san shi ka gane shi bacin baka rayu da shi ba baka yi lokaci ɗaya da shi ba kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace ara'aita ba ni labari kai mai sauraro na law kana li rajulin khailun da a ce ya kasance ga wani mutum khailun dawakai Gurgun. waɗanda suke masu fararen fiskoki ma'ana wani bangaren baƙi na fuskar wani ɓangaren kuma ga fari gurrun jam'u agar idan aka ce al'agarru wato anishin dokin da yake da ratsin fari a fuskarsa asluhu fil lugha min al-ghurra daga al-ghurra da aka ce al-ghurra kuma shine al-bayat haske muhajjalatun muhajjalatun daga attahajil ne idan ka ce attahajil shine fari da yake bayyana a kafafuwan dokuna kafafunsa biyu na baya ya zanto akwai ratsin fari haka kafafunsa biyu na gaba ya zanto akwai ratsin fari shine muhajjalatun masu fararen sawaye kaga dokin da ya zama na baki sai ya zama na ga ratsun fari a fuskarsa sannan kuma ga ratsun fari a sawayensa kaga ana kallonsa ne wannan ratsin fari zai zai fito fili a gani shine muhajjalatun asalinsa daga alhijal ne idan aka ce alhijal shi kuma asalinsa fil lugha ana nufin alkhalkhal shine warwaro da mata suke sawa a hannu to kaga warwaro kuma eh, in dai ba ya zo lalacewa ba yakan yi me yakan yi kyalli yakan yi sheki fi khailin waɗannan dawakan masu irin wannan yanayi da irin wannan sifa suka zanto cikin wasu dawakai duhmin duhum jam'u adhamin idan aka ce al-adhamu fil lugha shine al-aswad abin da yake baki to waɗannan dawakai sai zanto suna cikin wasu dawakai duhumin baƙaƙe buhumin eh, albuhum fil jama'u bahimatin an gane ah, idan aka ce albahima shine abin da yake baƙi wanda yake saboda duhunsa ma ba a iya tantance shi balle ka gane me yake wurin balle ka gane ya yake shi yasa dabba ma kan ce mata mai albahima saboda ba a sanin ya take ciki dan ba ta magana an gane ba ta magana an gane to buhmin wato baƙaƙe wulik an gane wannan ta'akid ne karfafa mai zanto wasu bakake wulukin ala ya'rifu khaylahu shin ba zai iya gane dawakansa ba ba zai iya gane dokinsa ba ai zai gane ko yana ganin sa zai gane wannan dokin sai tun daga fararin sawaye ga kuma farin Fiska kuma cikin bakaki wanda babu wannan ratsin na na fari din kalu sai bai suka ce bala eh ya rasulullah zai gane bala wannan harfu ijabin an gane ba yarfa'u eh, hukuman nafi Wayujibu yujibu naqidahu idan aka ce bala to wannan amsa ce da take ɗauke hukuncin abin da aka kore kuma take wajabta kishiyar mai abin da aka kore an gane ba Allah ce a yi hasabul insanu allan na jama'a aiwama shi dan adam yana tsammani yana da cewa ba za mu iya hada kasusuwansa ba bayan ya rididdige bayan ya rididdige inda dan adam Allah ya ce wa darba na masalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi idama wa hiya ramin. dan adam wanda ya kafirce ya buto cewa Allah subhanahu ta'ala yana wannan tunanin to ya za a yi ce kasusuwa uh, sai daga sun lalace sun ɗaiɗaice kuma a ce Allah zai tayar da su shi ne Allah ce yana tsammani yana zato sai ce bala e za mu haɗa ƙasusuwansa mu tayar da shi ƙadiri na ala'an nusawiya banana kala sai manzan Allah sallallahu alaihi wa ala ce fa lalle su ya tuna za su zo ranar ranar da bayi za su tsaya gaban mahalicinsu Allah subhanahu wa ta'ala an ce mata ƙiyama. saboda tsayuwar da bayi suke ga Allah subhanahu wa ta'ala domin daga qama yaqumu ne kama ya ƙumu ƙiyaman wa ƙiyamatan saboda Allah ce yau mai ƙumun nasu da rabbil alami. za su zo ranar alƙiyama gurwan suna masu hasken fuskoki muhajjalin suna masu hasken sawaye da hannaye minal alwudu saboda alwala da suka yi a nan duniya to dukkan wata gaba da ake wankewa yayin alwala wannan gaba za ta bayyana ranar kiyama tana mai haske min anan min ce sababiyya ai bi sababil wudu saboda alwalar da suka zanto sun yi a nan duniya kamar yadda Allah ke cewa mimma khati'atihim ughriqu فأدخلوا نارا مما أي أصلي مما مما مما سأكي إدغام ننون cikin mimun sai zanto mimma ne wannan maɗin kuma shila ce ba ta aiki an kawo ta don ƙarfafa zance kamar yadda Allah ke cewa qala amma qalilin la yusbihunna nadimin ayyana zance yake qala an qalilin ba sai aka ce amma qalilin tunda asali an ma ne an ma anan ma sila ce ba ta aiki yadda ce yake ai qala an qalilin la yusbihunna nadimin kamar da Allah ce fa bima naqabihim mithaqahum la'annahum fa bima naqabihim mithaqahum wa kufrihim bi ayati Allah afa bi naqabihim mithaqahum to nan ma min ma khati'atihim ay min khati'atihim min ana ko min ce sababiyya sai zanto zancen ai bi sababi khati'atihim ah, saboda kurakuransu aka dulmiyar da su cikin ruwa ta fuskar hallakar da su sannan kuma aka shigar da su wata wuta take wutar jahannam wa ana faratuhum al alhalin ni ina gabansu ga tafki na ni'ima da Allah ya tanada domin bayi wanda suka tsaya akan sunnatan suka bi turba ta addini ma'ana manzo Allah ya shiga gabansu. an gane idan aka ce alfaratu alfarit shine wanda yake almutaqaddim wanda yake ya shiga gabanka shi yasa da wanda ka rasa akan ce masa mai alfar saboda ya riga ka me komawa ga Allah subhanahu wataala sai a ce masa mai far idan aka ce alhaud ah, fil lugha ne abin da ya zanto yana kurara na ruwa kuma kurara mai yawa wani shine alhaut an gane ba daga ainihin haɗa ya haubu hauban ah, mudari'insa sai dai ka ce ya haudu saboda a masdarin akwai wawu to tunda akwai wawuna a mazdari wanda shine tushen kalma to mudari in ma dole wawun ta fita a ciki tunda me yake cewa hawdan take cewa da saboda haka idan ka ce hawda sai ka ce hawdu hawdan an gane amma alhaidu shine me jini na al'ada alhaidu bilya'i la bilwawi jinin al'ada saboda an ce masa alhaidu eh, lisailani wa jaryani saboda shi ma yana yana zuba yana kwarara to alhaidu to shi kuma daga ainihin haɗa ya haidu haidon to mudari'insa sai ka ce ya haidu an gane saboda mazdarinsa shine mai alhaidu kaga akwai ya'un a ciki saboda haka mudari zai zama mai yahidu ba za ka ce yahudu ba in ka ce hada yahudu haidan to wannan kayi kuskure babba fi ilmi saf an gane idan kuma ka sa kha'un ka mai da shi al-mu'jama kaga wannan al-muhmala ne al-muhmala babu dugo kai al-haudu amma idan ka mai da shi ya zama da ainihin ya zama mu'ujan maimakon muhimmal ka masa al-mu'ujama sai zama mai al-khawd shine kutsawa khada yakhudu khawdan khada yakhudu khawdan kutsawa fadarhum yakhudu wa yal'abu حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون أنجاني سيمن ذالة فلا يزادن رجال عن حوضي فلا يزادن رجال عن حوضي كذا وسمذا جيس يدأ a kore su ga tafki sun zo za su sha amma sai a kore su saboda abin da suka yi na bid'o'i na bin son zuciya Falayu Zadanna haka yake bila an an gane ba dala Falayu Zadanna. a dukkanin nusakh na ita almuwatta bi riwayati yahya bin yahya lisi an gane zuwa ga shi imam malik bin anas saboda ko da ka gani a wata nusuka ta shi yahya bin yahya lisi an ce fala yuzadanna to kuskure abinda yake a nuskarsa fala yuzadanna rijalun an hawbi fala yuzadanna an gane ba abin nufi hani ne manzo Allah yake sallam game da mutane kasfi abin da zai bayu zuwa game a ainihin kore su daga tafkinsa to shine yake hanawa fala yuzadanna rijalu kada wasu mazaje su kuskura su yi abin da zai sa a kore su daga ai tafki da falayu za ta daga ainihin azaudu ne azaudu shine azardu wal ib'at an gane ba a kore ka a yi nisa da kai sau na ne azaudu to shine manzo Allah yake wannan bayanin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ah, amma a mafiya yawan ruwayoyi sai ya zo da fala yuzadanna fala yuzadanna maimakon ah, lamun da take nahiya sai zanta kuma an kawo lamu taukid lamu taukid ai danna. lalle za a kure rijalun wasu mazaje an hauri ga tafki na mana ba za su samu damar shan ruwan tafki na ba to idan muka duba ita wannan ruwa ta fala da fala duk suna koma zuwa ga abu ɗaya shine mai tabbatar da cewa za a kore wasu daga takin annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam a ranar alkiyama tunda ita ma ruwaya da so da hani din cewa kada kada wasu mazaje su yadda a kore su kaga tana tabbatar da me za a kora din kenan da haka su su yi kokarin kasi aikin da zai sa a kore su daga tafkin ruwayar kuma falo zadan da sai ta yi mai sai tabbatar da mai za a kora ɗin bil mantuq waccan kuma bil mafahum an gane to eh, da iya diya yadda mafahum ya dace da mantsuki kuma ka game karɓaɓɓe ne amma aka samu cin karo to anan shine sai a gabatar da mantuq idza ta'arada al mantuq wal mafahumu. yuqaddamu al-mantuqu ala al-mafhumi ka'ida yayin da aka samu cin karo tsakanin nassin da ya furta kaza da kuma abin da aka fahimta a karkashin nassi din sai aka samu cin karo to ana ana gabatar da nassin da ya furta kazan cewa kazan ne akan abin da aka fahimta a karkashin nassi tunda nassi ya riga ya ce kaza ne to kaga magana ta gare shi kuma nassi ba a samun kuskure cikin sa tunda nassi ya riga zama nassi amma fahimta ba akan iya samun daidai akan iya samun me kuskure da haka manzo Allah ce wanda ya ijtihadi yayi daidai lada nawa biyu in yayi kuskure fa lada daya domin nuni cewa fahimta takan iya zantowa dai takan iya zantowa ba daidai ba hadisi cikin bukhari da ainihin muslim hadisin abdullah bin hadisin abi huraira da kuma ainihin amr bin al-as an gane to fala wannan ladin anan nafiya ce ko nahiya na'am nahiya ce shi yasa aka ce falayu zadanna dalin din aka yi masa ne fataha inda nafiya ce korewa take wanda shine asalinta da sai a ce falayu zadunna eh, dalin din sai a yi masa ne damma a masa rafa كما يزاد البعير الضال kamar yadda ake nisan da raƙumin da yake batacce daga mai gidansa wanda zai shayar da shi ya bashi ruwa sai ya shigo cikin raƙuman da suke tare da masu su suna ba su ruwa kage mai za su yi aiko rasa za su ba za su bar shi ba ya sha ruwa sai su kore shi sai su shayar da nasu raƙuma to haka za a kori wasu mutane a hana su sha ruwan alkausar e, ta fuskar kuma wasu za a yi ne a ba su wannan ruwa ne. kamar yadda masu shayar da raƙuma in ba ƙura ƙumi yadda sai su kore shi wanda yake batacce don su ba nasu raƙuma ruwa sai man zala ce unadihim sai ina kiransu ina cewa ala ku saurara halumma ku zo ku zo halumma wannan ismu fi'il amr daman siyagul amr guda nawa ne guda hudu fi'il amr fi'ilul amr kamar in ce da kai khudh an gane ba riki wannan daga umarni ne sai kuma ismu fi'il al'amr shine kamar ta'al zo kamar halumma to shi halumma kuma يستوي فيه المفرد والجمع والمثنى والمذكر والمؤنث mace ma za ka iya ce mata halumma kuma za ka iya ce mata halummi amma halumma shine afsah namiji ma ka ce masa halumma jama'a da yawa ka ce musu me halumma Allah ce kad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina wa la ya'tuna al-ba'sa illa qalila kaga halumma ai jama'a ce dewa ku zo Allah ce qul halumma shuhada'akum alladhina halumma ai ta'alu ku zo an gane maimakon halummu an gane ba in bi ne kuma halumma to biyu ɗaya mace namiji jama'a duk sai a ce halumma da ya a larabci sannan kuma siga ta uku shine a samu fi'ilun mudari'un sai zanto kuma makarunun bilamil amr a samu fi'ilun mudari'un fi'ilin da yake nuna abin da ake ciki da kuma nan gaba misali kaman ce an faƙa ya yi mai ya ciyar kaga ya zama fi'ili mai mabi ya riga ya wuce in na ce yun fiƙu in faƙon yun fiƙu fa? yana ciyarwa ko kuma zai ciyar kaga ya zama mai mudari'un to wannan yun fiƙu kaga fi'ilun ne mudari'un to sai mu sa masa lamun an gane idan muka sa masa lamun sai zama liyun fik ya ciyar kaga zama umarni kenan Allah ce liyun fik zu sa'atin min sa'ati wa man qadara alayhi rizquhu falyunfik مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها سيجعل الله بعد لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا كاغا لا مدن سيتا زنتو مكسورة سنة هارفي نكرشن في إلن سيئة أوريش كاغا هارفي نكرشن وانا في إلن شنين قافل lamun an mata kasara kaga li sai a ce yunfiq kaga ya zama mai ya ciyar kaga ya zama umarni kenan to a ka'ida kuma a lamul amr idan ta shiga cikin fi'ili mudari'i an gane ah, takan ɗauki kasara kasara ake mata sai dai idan ababe uku sun gabace ta huruful atab summa fa'un wawun idan aka samu wawun ya gabaci lamul amr to sai a mata tsauri sai ta zanto maskuna idan an samu fa'un ta gabaci lamul amr sai ta zanto mai an mata tsauri in an samu summa sai zanto mai an mata tsauri yanzu misali idan ka ce liyatalatta kaga ya ba a hankali kaga umarni ne amma da aka shigar da aka ce wal ya yatalattaf wala na bikum ahada wal kaga sai aka tsore saboda me wawun ta gabace shi idan ka ce liyaktub liyaktub lalle ya rubuta an gane amma in ka shigar da wawun kaga wal yaktub bainakum katibun bil adl sai ka dore wannan Namun ɗin saboda zuwan wawun a gabanta haka sai summa Allah ce liyaqdu tafasahu wal yufu nudurahu wal yatawafu bil baitil atiq asalin yanda abin yake kenan liyaqdu lalle duk su gusar da kazanta take tattare da su amma da aka shigar da summa sai aka tsoro summal yaqdu saboda me sunna sunna summal yaqdu sai aka tsore wannan lamun din saboda summa ta gabace ta kamar yadda lamun din eh, ainihin waliyufu ita ma aka ɗauki saboda wawun ta gabace ta haka lamun ɗin liyattawafu saboda wawun ta gasa aka ce bil bilbait lafi aka ɗaure ta to haka to haka sai summa to ita ma in ta shiga to takan ɗaure wannan lamun to ina za mu samu summa cikin qur'ani hmm? ga ta nan kuwa ba masa kata ba da nisa ba a sanan ne tunda na faɗi bi sai ku faɗi ɗaya ana yi insaf ko na yi adalci ko ban yi ba eh eh na an yi summa ko yawwa summale sai fa'un ko to sai fa'un to wa zai kawo fa'un din eh na? to wannan ai ba qur'ani bane eh ne falyattawa falyattawa qur'ani eh eh ban ji ba ai a qur'ani muka ce tun diga su a qur'ani yawa ga wannan yace fal yuqatil fal ga wani ma ce fal yahdharil ladina yukhalifuna an amri ga fal yanzur hal kai duhu, ma ya gisa. غافل يملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا أنجاني؟ إيه؟ فكا ونما كا غفل ينظر الإنسان مما خلق قال فلينظر الإنسان إلى طعامه to ya gadi wannan kenan abubuwa guda nawa kenan uku abubuwa nawa kenan uku su ne me summa fa'un sannan wawa ala halumma ala halumma wa yuqalu sai a ce da manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam innahum qad baddalu ba'daka lalle su ai sun canja bayanka sun canja addini da bid'o'i da son zuciya fa aqulu sai manzon Allah ce sai in ce fasuhqan nesa da su fasuhuqan nesa da su fasuhuqan nesa da su an gane nesa da su nesa da su as-suhuq shine al-bu'd an gane ba wazanan wa ma'anan as-suhuq al-bu'd kaga wazanan ma'aunin ya zama ɗaya kuma ma'ana ma daya wazanan wa ma'anan daga na ka samu a as shi ne abin da yake al-ba'id wanda yake nesa daga na ka samu al-ishaq shi ne al ibaat idan aka yi nesa da mutum sukan ce ashaqahu ai idan ab'adahu yayin da ya nesa da shi Allah ce fa'atarafu bi dhanbihim fasuhqan li أصحاب السعير أي فبعدا وغضبا لأصحاب السعير نيسا درهما يا تبتا كما بشين الله يا تبتا ما أبو تاو السعير كما رأينا حنفاء لله غير مشركين بي. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق fi makanin sahiq ai it wuri wanda yake mai nisa to wanda ya shirka da Allah to matsayin wanda guguwar iska ce ta yi jifa da shi daga can kololuwa zuwa ga ƙasan da yake nesa ko kuma tsuntsuwa ta cafke shi irin tsuntsuwan nan mai fika kamar shaho irin babban shahon nan ko hankaka to a shahida shine as-suhuq al-bu'd a wannan hadisi a isnaduhu sahih ya tabbata zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam da isnadi wanda yake ingantacce al-imam Abu Mus'ab az-Zuhri shi ma ya fidda shi cikin eh, kitab al-muwatta na sabi riwayati Abi Mus'ab az-Zuhri zuwa ga Imam Malik bin Anas da haka yayi wa Yahya bin Yahya laysi mutaba'a sannan haka al al-bagawi abu muhammad al-hussein bin mas'ud al-bagawi ya fitar da shi ta hanyar shi abi musu abdin az-zuhuri cikin sharhu sunna nasa an gane haka ainihin al-imam muslim rahimahullah shi ma ya fitar da wannan hadisin min tsariki ma'anu bin isa cikin littafin na sahihi muslim zuwa ga shi imam mali bin anas haka al-imam uh, abu daud rahimahullah ya fidda shi cikin sunan abi daud a kitabul jana'is uh, min tariqil qa'anabi shine abdullahi bin masalama bin qa'anab zuwa ga shi imam mali bin anas amma uh, a a takeice babu bangare na biyu babu bangare na uku bangaren farko kai batun ne sallama ga wanda ya shiga makabarta haka al nasai ya fidda cikin asnan kubra da asnan as-sughra min ɗariki kutaiba bin sa'id zuwa ga shi imam malik bin anas rahimahullah amma babu babu ainihin bangare a na biyu an gane sai ya zamana ya fidda shi a kitabu tsahara sai ya na bangare na na farko da bangare na wato ainihin uku ba bangare na biyu an gane sannan haka al'imam ahmad bin hanbal ya fidda shi cikin mustan nasa min tariki ishaq bin isa zuwa ga shi imam malik bin anas rahimahullah sannan haka al-imam al-bayhaqi rahimahullah ya fi da shi min ya haya bin bukair da kuma abdullahi bin wahabin cikin asnul kubra zuwa ga shi imam malik bin anas kamar yadda uh, al'imam muslim uh, rahimahullah ya fidda shi min tsari kide abdullahi bin wahabin aidan zuwa ga shi imam malik bin anas rahimahullah uh, haka al'imam abu awana shi ma fidda shi cikin al mustakhar nasa ala sahihi muslim wanda ya kira da sahihu abi awana kuma ya kira da musnadu abi awana rahimahullah ta hanyar abdullah bin nafi' da kuma mutarrif da abdullah bin wahab zuwa ga shi imam malik bin anas rahimahullah haka al-imam ibn khudaimah shi ma fidda shi cikin ah, sahih ibn khudaima nasa ta hanyar abdullahi bin wahabin zuwa ga shi imam malik bin anas rahimahullah haka al-imam ah, ibn hibban ah, shi ma fidda shi cikin sahih ibn hibban nasa ta hanyar al-ka'anabi abdullahi bin maslama bin ka'anaf da kuma ta hanyar ahmad bin abubakar zuwa ga shi imam malik bin anas rahimahullah da haka da yawa sun rawaito hadisin ta hanyar shi imam malik bin anas rahimahullah sannan al-imam malik bin anas ya samu mutaba'a mutaba'a qasira akwai mutaba'a tamma akwai mutaba'a qasira akwai kuma ash-shahid akwai al'itibar idan aka ce al'itibar shi ne sanya lura ga hanyar da hadisi ya biyo ta kanta wajen gano cewa wannan hanyar tana da wata hanya ko kuma a hadisin ta wannan hanyar kadai ya kadaita to na shi a kira da ali itibar idan aka ce ashahid shine idan to an samu hadisi ya zo ta wata hanya sai kuma aka samu wani hadisi ya zo ta wata hanya ba da isnadin wannan hadisin da wani bi isnadin akha da wani isnadin na daban to sai a ce wannan shahid ya zama shahid saboda mai hanyar ta bambanta isnad ya bambanta Ah, amma idan aka ce mutaba'a akwai mutaba'a qasira akwai mutaba'a tamma shine a samu wanda daga cikin marawaita ya zanto yayi tarayya da wanda daga cikin marawaitan wannan hadisi ga malam musa idan ta bangaren farkon isnadi ne ta bangaren malamin mai littafi aka samu wani yayi tarayya da shi wajen rawaito wannan hadisin ga malamin sa sai a ce a ce me tamma cikakkiya tunda mai daga farkon isnadi amma idan ya zanto bayan wannan ne ba a tsakiyar isnadi ne ko a karshen sa ko a kaza ne to na sai a ce mata mai mutaba'a qasira an ce mata takaitacciya saboda bata zanto min awwal isnad ba an gane to da haka wannan wata mutaba ce kenan tamma ce ko kasira eh kasira ce imam mali ya samu wannan mutaba din eh, eh, eh, rahimahullah al-imam shu'ba bin al-hajjaj yi masa mutaba'a wadda wannan mutaba'a tasa al-imam bin hanbal ya fidda ita cikin musnad nasa haka al-imam bin khudaimah ya fidda ita cikin sahih ibn khudaimah nasa هناك روح بالقاصد آه، شيما يا يا يمسا متابعة ودى متابعة سأل إمام ابن خضيمة يا فدى إتتكين للتافن صحيح ابن خضيمة آه، رحمه الله sannan abdurrahman bin ibrahim shi ma ya masa mutaba'a wadda mutaba'a tana cikin musnad al-imami ahmad bin hanbal rahimahullah sannan muhammad bin ja'far bin abi kasir shi ma ya masa mutaba'a wadda mutaba'arsa abu awana ya fidda ita cikin al-mustakharaj ala sahih muslim an gane ah, saboda haka wannan hadisi yana da hanyoyi da dama da ya zo ta kansu ta hanyar ainihin ah, wato ainihin ah, shi al'ala bin abdurrahman akwai mutaba amma ta ismail bin jafar ismail bin jafar shi ma yau imam malik mutaba wadda mutaba asa tana cikin sahihi muslim da kuma wato musnad na abi ya'ala da ainihin waninsu an gane wannan kenan saboda haka hadisin da yawa daga almajiran al'ala bin abdurrahman sun rawaito shi kamar da imam mali shi ma da yawa daga almajiran sun rawaito na hadisin daga shi ba imam malik bin anas rahimahullah akwai ali bin hujr akwai yahaya bin ayyub akwai suraij bin yunus an gane wanda imam muslim ya rawaito ta hanyar su zuwa ga imam malik ga kuma abdullah bin wahab an gane Ah, wannan kenan idan muka duba hadisin za mu ga hadisin ya kunshi bangarori nawa eh ya kunshi bangarori uku alfaqaratul ula bangare na farko na hadisi shine mai batun in mutum zai shiga makamarta yi ne ya yi sallama shine assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun wanda wannan yana da shawahid ma'ana ya zo ta hadisin buraida bin husayb addu'ar shiga makabarta wadda hadisin buraida bin husayb yana cikin sahih muslim da sunani abi daud bi riwayati ibn al-abd kamar yadda yake cikin tuhfatul asharaf na al-mizzi rahimahullah shi yasa an ga koma sunani abi daud naka ba za ka gani ba saboda wannan bi riwayatul lu'lu'i ne bi riwayatul lu'lu'i shine wanda yake mafi yawa a hannun mutane amma bi riwayati ibn al-abd hadisin yana cikin sunan abi daud da kuma sunanin nasa'i sannan ya zo ta hadisin uh, aisha radiyallahu anha wanda yana cikin sahihi muslim da sunani abi daud da waninsu sannan ya zo ta hadisin abdullahi bin mas'ud wanda yana cikin kitabu amal yomi na ibn sunni amma bai inganta ba sannan ya zo ta hadisin bashir bin al-khasasiyah wanda yana cikin uh, al-mu'jamil kabir na abul qasim at-tabarani da al-mu'jamil awsat wanda ya inganta wanda asalin hadisin na shi bashir bin khasasiyya ya zo cikin sunani abi dawud amma ba da lafazin addu'ar shiga makabarta ba da batun cewa a cire takalmi in za a shiga makabarta a kitabul jana'is idan ya zanto makabarta babu kaya babu kwalba babu wani abu da zai cutar da kai in ka cire takalmi ka to abin da yake daidai shine a cire takalmi din saboda kamar yadda mutum yana raye yake da alfarma da kimar ba za ka taka shi ba ka bi ta kansa to haka ma yayin da yake kwanci cikin kabarinsa to yasa aka kawo wannan ladabi din sannan ya zo ta hadisin mujammi'u bin jariyat ansari wanda yana cikin al-mu'jamil kabir da al-mu'jamil awsat amma isnadin sa mai rauni ne sai al-faqratu thaniya bangare na nawa na biyu shine batun al'umma za ta zo me tana mai hasken me fuska da sawaye saboda alwala to shi ma wannan ya zo a ta hashi hadisin abi huraira aidan wanda yana cikin sahih bukhari da sahih muslim sannan ya zo ta shahidin hadisin abdullahi bin Buso wanda yana cikin jami'u tirmizi da kuma musnadul imami an bin hanbal mutawwalan sannan ya zo ta hadisin a uh, abi malik cikin uh, sunan ibn majah da musnadin imami ahmad bin hanbal sannan sai al uh, faqratu thalisa shine me kore wasu mutane daga me daga tarkin annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shi ma wannan yana da shawahid batun kore mutane daga tarki manzo sallallahu yana da shawahid ya zo ta hadisin Abdullahi bin abbas wanda yana cikin sahih al-bukhari da sahih muslim da musnad al-imami ahmad bin hanbal sannan ya zo ta hadisin asma binta abi bakr wanda yana cikin sahih al-bukhari da sahih muslim ah, ya zo ta hadisin Abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu wanda yana cikin sahih al-bukhari da sahihi muslim haka ya zo ta hadisin anas bin malik wanda shi ma na cikin sahihi bukhari da sahihi muslim sannan ya zo ta hadisin sahal bin sa'ad bin sa'idi wanda yana cikin sahihi bukhari da sahihi muslim da kuma jama'a min sahaba an gane ah, wannan kenan Ah, don haka ah, ah, wannan hadisi hadisi ne wanda yake tabbatacce zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to ina gani dangane da masail na shi hadisin da abubuwan da ya kunsa duba ga mun samu awa daidai ina gani zan tsaya anan sai satin gaba sai mu dora insha Allah

قيل فرقه فليفعل matsala ce wadda malamai sun tattauna a kanta da yawa wasu suna gani wannan jumla ce mudaraja iya min kalami abi hurairu laysa min kalamin nabi magana ce ta shi abi hurairu wanda yana bayyana abin da ya fahimta ba wai magana ce ta annabi muhammad ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda sheku islami taimiyya abin da yake fahimta kenan kamar yadda yake cikin majamu'ul fatawa aka ibn qayyim shi ma abin da yake fahimta kenan kamar yadda yake cikin hadil arwah ila biladil afrah da kuma annuniyarsa cewa wannan wa islami kuma an yi tila gurbata kulli fa'al wato jumla ce wato ainihin mudaraja haka alhafiz ibini hajar cikin fatahul bari shi ma abin da zancensa yake nuni zuwa gare shi kenan amma da yawa daga cikin malamai na hadisi ta akan a ba mudraja ba ce magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar imam an cikin almin minhaj fi sharhi sahih muslim ya tafa akan cewa babu wani idiradi cikin wannan hadisi saboda haka magana ce ta annabi sassalai da haka abin so ne mutum in zai wanke hannunsa ya ja har zuwa dab da kafaɗa in zai wanke kafarsa ya ja har zuwa ga ƙaurinsa wanda wannan kuma dama shi ne abin da yake mazhabu shafi'iyya abin da su a shafi'iyya suke kai haka cikin al-majmu' sharh al-muhaddab wannan kenan wasu ma kuma sun yi rubutu akan eh, ita kanta wannan mas'alar karan kanta cewa fa manista da aminkum an yutila guratahu al mudrat ne am laysa bi mudrat to akwai risala kutum da akai akai an gane dan haka masala ce mai fadi kore da gaske eh, in wani lokaci an samu dama sai a fadada fadadawar kuma ba ta yiwa dole sai an bi turuk na harisi bin turuk na hadisi kuma shine abin da yake ba mutane wala sai su ga an koma wani wani yanayi kuma mutane sai su zama kaman kurami ba sa ganewa to wannan kuma shine addini domin in babu shi babu addini sai da shi za a tabbatar cewa ai manzo Allah ya ce ayi kaza manzo Allah ce kada ayi kaza to idan baka fahimci wannan bayan za ka fahimci ah, maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko shi kansa wannan Qur'anin da wannan isnadin aka tabbatar dole sai da shi to shi abin da yake baiwa mutane wahala da sauransu tunda abu ne mai sauki ya ce ai manzan Allah ya ce amma ainihin isnat to kai gana magana take ina isnadin magana cewa manzan Allah ya fada ga isnadin to ya isnadin yake ya inganta ko bai inganta ba to anan sai abu mazajen abu hanyoyinsa to shi kuma wannan lamari ne wanda yake ba na kowa ba sai afzal minan nas sai ɗaya ku cikin mutane saboda yana bukatar abubuwa da yawa na farko ne ya zanto duniya ba ta gaban ka inda haraka ce ta wahala ba haraka ta jin daɗi ba sannan na biyu sai ka zanto kana da hukwalwa sannan na biyu tsoron Allah sannan na uku ya zanto ka samu ta'asil kawin ta'ahil wajen malamai da suka san abin sannan eh, na gaba shine ka zanto ka tsaye akan abin dare da rana layil nahar to wannan shine to dole sai da wannan to wannan kuma abin wanda yake mutane ba sa ganewa to wannan kuma shi fa wahala a karantarwa amma ka ja matanin hadisi ka fassara an abi hurera an karbo ya ce manzo Allah ya ce wannan ai kowa zai iya anta tastati wa hada yastati wa kullun yastati na mabiyawa za ga duk littattafan nan za ga an fassara zuwa ga hausa an yi translation din zuwa ga hausa muwatsa akwai ta hausa akwai ta turanci akwai ta kaza to kaga tun dama yanzu lokacin yan karambani ne mutum zai iya dauka shi ma bi wannan fassarar ta hausa ya je na koyarwa ga tafsiri ma akwai na hausa wasu mara suke amfani to amma haga hadisi abin da ya shafi isnadi ba a masa wannan karan tsaya an gane amma kai qur'ani da yake koyi fassarawa za a yi babu wani batun ayat ta inganta ko bata inganta ba kaga ba a wannan ne wannan ba a ba a ba a ba a ba a ne ba a nesa da kai wajen yin tafsiri kowa sai ce zai tafsiri haka littattafai wanda suke marasa isnadi sai ga kowa yana kokarin ya sa inda fassara ce kai ba isnadi in ma an mai isnadin to sai a tsallake isnadi saboda wannan haraka ce ta Mutane da suke harkar su ce an gane to da wannan kuma ake tantance ilimi din a gane me ilimi din to mutane ko ba sa gane yanzu muka ce za mu ɗauki masa'alar fa mai tsami ko an yi tsila gora to mu ɗauko tsuruk na hadisin mu ɗauko tsuruk ɗinsa ah, fisiha ah, wa fi sunan wa fi masanit وفي الأجزاء وفي التواريخ mu hada mu fitar da sakamako sai ga mutane sun fara kosawa kuma wannan shine karatun kuma a fada maka maganar eh, isnadin ka tsauna ka saurara ibada lada za ka samu ko ba ka gane ba lada za ka samu kuma yau da gobe za ka gane to in ma ka tafi ko kai gengadi ko kosa ina za ka je imma dai ka je ka kwanta ka yi bacci kaga duk dai mai asara ce imma ka je ka kafa majalisa a yi hira imma hira ce ba cin nama mutane ba batanci ga mutane to ka kaga dai babu riba babu riba to dole mu kula da wannan eh, sosai da sosai Allah ya samu dace wallahu a'lam na'am ba da ka'ida ce idan mutum zai yanka sai ya kalli gawar Eh, fiskantar alƙibla yayin yanka wannan shi aka so domin shi ne abinda manzan Allah ya yi eh, sallallahu alaihi wa ala'adu sallam manzan Allah in zai yanka to alƙibla yake fiskanta kamar yadda yake hadisin anas bin mali cikin bukhari da muslim eh, wannan shi aka so amma ina za ka fuskanci kudu ko arewa ka yanka dabba a yanka ya yi tunda shirar da manzo Allah ya bayar game da yanka shine ne ambatan sunan Allah kuma ya zanto me jini ya fita ma an harad dam wa dhikra smullahi alayhi fakulu hadisin cikin sahih al-bukhari inda jini ya kwarara kuma an ambaci sunan Allah yayin yankan to sai a ci kaga bai sanya sharadin cewa sai in ya zanto gabar aka fiskanta ba yayin yanka din amma dai abin so a fuskanci gabar wannan shine wallahu a'lam da mm. tambaya cewa eh, ya ya tsin kafafu mutum kasance mutum su kasance a lankwashe a lankwashe ma'ana mutum ya lankwasa su ta za su fuskanci alƙiblar Eh, su ma suna sujuda kamar yadda yake hadisin Abdullah bin Abbas cikin sahihi Bukhari sahihi Muslim cewa an umarci ni da in sujuda akan gabbai guda nawa guda bakwai kaga ciki akwai me kafafuwa to shine kalan kusa yatsun su masu fuskanci alqibla sai dai in ya zama akwai larura ta ne ba za ka iya haka ba ma'ana kafar ka mai kauri shi ko kuma kana da girman jiki ko wani abin da yake mai kama da haka wanda yin hakan ba zai yi gare ka ba ko zai yi kuma da wahala ta inda wahala za ta bai zuwa ga hankalin ka ma ya rubu biyu kana mai sallah din to anan sai ka yanda zaka iya saboda la yukallifu la nafsan illa wus'aha fattaqullaha masata'tum idza amartukum bi amrin fa'tu minhu <coughs> masata'tum hadisi cikin bukhari to wannan shine kuma gashi abdullah bin umar kaga ya tabbata cikin sahih bukhari da al-muwatta bi riwayati yahya bin al-lisi larura ta sa yakan abin nan ah, yakan yi zama sabanin irin zaman da shi ake bukata a sallah to irin wannan babu komin ta faru za mu karanta nan gaba insha Allah wallahu a'lam sai ta zama ta karshe wannan eh malam da tambaya ke cewa malam a cikin karatu da ya gabata akwai salafatul usul da aka ambata wato a cikin akwai ubaidillah bin yahya al-laifi da kuma muhammad bin وضاح القرطبي معنى آه، وانا آه، ينا ينا وانا لتاف كشف المغطى نا ابن عاشر ابن عاشور الطاهر ابن عاشور كشف المغطى يا كاوس غدا غدا اوكو ايه ان طالبي يقوم زي غني زي غشي الله دين زي غكم شي محمد بن وضاح ده كما شي Allah eh. Allahu eh ban ji ba siwogin me ba abu ne ba ba yawo ya ce a cikin sigogin umarni ba ambaci na na hudu ba wannan ya yi kyau a sant kagada sai mu tafi ba tare da an abin nan ba eh, na hudun ne. a kawo masdari a matsayin wakili shine al-masdarun na'ib al-masdarun na'ib yanzu misali in ce da raba ya darib darban darban menene masdar kaga daraba yi bugu ya daribu yana bugu darban bugu din a gare ba saboda haka zan iya cewa kawai darban ya fulan darban ya fulan darban ya fulan da nake nufi kenan ai idriku darban ka bige shi bugu ya kai wani amma sai ce darban ya fulan an gane shine al-masdarun na'ib wa zai kai mana aya akan haka eh ga wani ya ce fa darbar riqab fa darbar riqab ai fadribu darbar riqab fadribu darbar riqab an gane ah, fadribu darbar riqab a ah, to wannan kenan hmm. wallahu a'lam سبحانك اللهم وبحمدك نصرت بليك سنة الحمد لله رب العالمين